المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نقول ياك ألا مدوكين سركي ليبا ميكم هدوه ونن درسنا رمضان مبارك أيومنا رانا شيدك وطن رمضان شكرا دار ما إن دبقوي da hijirar manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 23 ga watan 2026 lokacin insha Allah a zahar biyu da minti 26 asar karfe 4 saura minti 17 insha magariba kuma karfe 6 da minti 17 ya kara minti ɗaya kenan eh, isha'i kuma karfe 7 da minti 27 alfijir karfe 5 da minti 16 fitowa rana karfe 6 da minti 26 yau bayanin mu insha Allah akan abin da ya shafi al-azkar ko al-dhikr wato ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi dai ambaton Allah yana da matukar muhimmanci ga rayuwar musulmi kuma abu ne wanda yake mai ɗaukaka ga mutum cikin addinin musulunci muhimmancin azkar yakan bayyana a dalilin idan muka dubi nususun al alkur'ani mai girma da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da bayanai na magabata sahabbai da kuma salafin umma wato idan aka lura da muhimmancin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sakaci ko karancin ambato daga mutane za ka ga abin yakan ba da tsoro shi yasa muka ce bari mu yi wannan bayani musamman a irin wannan lokaci na ramadan lokacin da ana so mutum ya ribance shi da wato ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Shi dai ambaton Allah subhanahu yana da ma'anoni masu yawa wanda insha Allah za mu ji anan daga ciki akwai kiyaye wani abu. Hmm. Wato mutum ya kiyaye abu a tunaninsa a kwakwalwarsa wannan shi ma'ana kiransa kiransa azzikr wato ambato kuma ana ambaton abu da ambato a harshe a lisan mutum ya ambaci abu a harshensa kamar yadda Allah madaukake ce wadhkur rabbaka uh, yana cewa uh, dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya wato ambaton uh, wato rahmar ubangijinka wa bawan bawansa zakariya wannan ambato ne na fada haka kuma ambato yana kasancewa ta fuskar wato yabo da kuma bayyana darajan abu kamar yadda subhanahu yace wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika وسوف تسألون أي القرآن يزم ذكر لك معنا شرف نعم. لو كفى ومفر إن الله سبحانه قاف والقرآن ذي الذكر نعم. معنا قرآني وتوذي شرف ما أبو سنت لو كفى أنا فإن الذكر قاسلة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قسم على مذكرة ذكر الله أنا خضباني أما ذكر الله الصلاة يتم ذكرني نعم. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi bacci ga sallah ko ya manta to ya sallace ta idan ya tuna da ita kuma sai annabi ya kafa hujjar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala aqimi salata li dhikri kaga ambaton Allah ne ake nufi wato da sallah kuma addu'a ma ambato ne mutum yayi addu'a ya ce Allah ka bani kaza ko Allah ya kiyaye ni daga kaza kuma tasbihi ambato ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ko kuma karatun alqur'ani dukkan su To ne to anan zikir wanda muke so mu yi magana wato a harshen shari'a shine wato bawa ya ambaci ubangijinsa subhanahu wata'ala ya yi masa kirari da abin da ya dace da shi subhanahu ga zatinsa ga sunayensa ga siffofinsa da ayyukansa wannan yana kasancewa ne wato ta fuskar mutum ya yi addu'a ko ya yi karatun alkur'ani ko ya yi sallah ko ya zauna yana roƙon Allah duk wannan suna shiga ciki abin da ake nufi da zikir duk wannan yanayi da aka ambata wato ana so ne mutum wato ya kiyaye kansa daga gafala ga Allah subhanahu wa ta'ala kar ya zama ya manta da Allah wajen furici wajen ambato da kuma tunawa da zatinsa subhanahu wa da tunanin cikin ayoyin Allah subhanahu wa saboda haka mutum zai ambaci Allah da harshensa da zuciyarsa da gabansa wajen aikata abubuwan da Allah ɗin yake so kuma ambaton Allah yakan kasance mutum ya yanke alakarsa da duniya da abin da ke cikin ta ya rataye kansa wato ya rataye zuciyarsa zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala, wajen neman saninsa da kuma yawan ambatonsa a harshe wannan kuma yawanci yana kasancewa idan mutum kamar ya shiga itikaf kaga ya yanke alaka da harkokin duniya ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala wajen wato aiki na kwarai da zai samu yardansa shi yasa malamai suke wato sa maganar ambaton Allah za su ce abu ne wanda yake gamamme ya shiga dukkan ayyuka na alkhairi da kuma ibadu wanda mutum zai samu kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shekul Islam uh, Ahmad bin Taymiyyah rahimahullah yake cewa kullu man takallama bihi wato kullu ma takallama bihi lisan duk wani abin da harshe ya furici yayi magana sannan wa tasawwarahu alqalbu zuciya ta sawwara shi tana tunani a ciki mimma yuqarribu ila Allah ta'ala da abin da yake kusantar da bawa ga Allah subhanahu wata'ala min ta'allumi ilmin wajen karantar da ilimi aw ta'alimihi ko kuma karatun ilimin ba karantarwa ba ka karanta ka koya shi ma ya shiga cikin wato ambaton Allah ka karanta kana neman kai koyi ilimi ambaton Allah ne ka karanta wajen karantar da mutane ilimi shi ma ambaton Allah ne subhanahu wata'ala sai kuma malam yana bayani akan haka yana cewa mimma yuqarribu ila Allah ta'ala bayan abin da yace yana kusantar da mutum ga Allah sai yace wa amrun bil ma'ruf umarni da aikata alkhairi wa nahyin 'anil munkar hani ga mummunan aiki fa huwa min dhikrillah shi ma ambaton Allah ne kana bayani kana misali bayani ga mutanen da ba sa sallah ka nuna musu ya jama'a ku yi sallah fa ku kula da sallah sallah fa wajibi ne ga yadda ake yin sallah wajen tsahara wajen alwala wajen rakawo'i wajen lokuta wannan bayanin shi ma zikiru ne ambaton Allah ne tunda kana kiran mutane zuwa fahimtar addinin Allah shine wajen umarni da aikata alkhairi ko hani ga abin da Allah ya hana sannan kuma ya zo ya yi bayani ya ce ولهذا من يشتغل ilimin العلم ba da أداء الفرائض hakan na mutum idan ya shagaltu da ilimin mai amfani bayan farilla au jalasa majalisan ya tafaqahu au yufaqihu fihi alfiqa ko ya zauna a majalisa yana koyon fikihi yana karanta littafin fikihu ana koya masa ibadat ko shi ya zauna yake karantarwa cikin auyuka na ibada din alladhi sammahu Allah wa rasuluhu fiqan wannan da Allah da manzo suka ambace shi fahimtar addini shi ma aidan min afdali dhikrillah yana daga cikin fiyayyen wato nau'uka na ambaton Allah kenan ambaton Allah yana bangare biyu akwai ambaton Allah na harshe akwai ambaton Allah na wato zuciya da gabbai ambaton Allah na harshe shine mutum ya ambaci Allah subhanahu wata'ala da sunayensa da sifofinsa ya yaba masa ko yayi addu'a yana kiran sunayen Allah Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik ko ya dinga tsarkaka Allah subhanahu yana subhanallah alhamdulillah subhanallah wa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hakan nan an fito a cikin zuciya ma'ana mutum wato yanke kansa daga duniya da abin da ke cikinta ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala bi qalbihi wa qalabi da zuciyarsa da jikinsa yana tunani cikin ayoyin Allah da yayi yana tunani akan bayanin da Allah ya akan zatinsa da abubuwa masu ban mamaki na kudurar Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin mafi girman nau'uka na ambaton Allah hakan nan akwai wani nau'i kuma na ambaton Allah subhanahu ta'ala. dukkan wata gaba da jikin gabban mutum ita ma tana da ambaton Allah da za ta yi da ya dace da ita wato harshe na da ambaton Allah shine yi wa Allah kirari yabo ko yi addu'a ko yi karanta Qur'ani zuciya na da ambaton Allah shine tunanin bawa ga bayanin Allah subhanahu ta'ala cikin nusus ko bayani ga wato ƙudurarsa subhanahu wa ta'ala ko tunani a cikin sunayen Allah wato da ya yi bayani ga sunansa kaza sunansa kaza ka girman sunansa da girman sifofinsa da abu masu ban mamaki cikin ƙudurarsa sannan mutum ya duba cikin hukunce-hukuncen Allah cikin umarni da ya bayar ko hanin da ya yi mana duk wannan yana daga cikin wato tunanin tunani cikin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da tunani cikin asrar ɗin da Allah ya aje cikin halittunsa wajen wato tunawa da tsoronsa da ƙaunansa da kuma tunawa da azabobi da Allah ya bayani a cikin sunan alkur'ani da sunna Waɗannan duka suna ƙara mutum imani ya zama ambaton Allah gare shi in yi na azaba ne ya ji tsoronsa in na rahama ce ya je ƙaunace ta wannan kuma wato zai kasance ne ambaton Allah tare da zuciya tana tunani cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala annan kuma akwai ambaton Allah na jiki na gabbai kamar mutum ya tashi ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya cire zakka a dukiyarsa ko ya je jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah hannaye suna da zambaton Allah da za yi shine mutum ya miƙa wa fakirai da miskinai wajen abin da Allah ya bashi ko ya biya bukatunsu ko kuma ambaton Allah ta fuskar sa farin ciki a zukatan masu imani ambaton Allah yana nan na wato ido ido kuma ambaton Allah sa shine kuka wajen tsoron Allah da kuma kiyaye kai daga abin da Allah ya ce kada a gani wannan shi ma nau'i ne na ambaton Allah ambaton Allah bayanin muhimmancinsa ya zo a cikin wasu suna alkur'ani mai girma cewa ambaton Allah yana daga cikin aiki na alkhairi kuma mafificin aiki mafificin abin da ake kusantar Allah subhanahu wata'ala wajen samun yaddansa da gafaransa jallar kudratu shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi bayanin falalan ambatonsa da kuma kwadaitarwa akan ambatonsa nusus na alkur'ani ayoyi da yawa sun zo Allah madaukaki na cewa wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min Ana al-layli fasabbih wa atrafa an-nahari la'allaka tarda kaga Allah madaukaki ce kai tasbihi kana mai godewa ubangijinka kafin rana ta fito hakan nan kafin rana ta fadi da wani lokaci ma na wato dare kai tasbihi wato a sassan atrafan nahari sassan lokacin wato fitowar rana dab ko faduwar ta dab la'allaka tarda don ka samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala kai za ka yarda da abin da za a baka Allah kuma zai yarda da kai wala sufa yutika rabbuka fatarda amara Allah ta'ala fi hadhihi al-aya Allah ya umarni cikin wannan aya bayanin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah yana mai tasbihi safe da maraice don ya samu yardansa don ya samu natsuwa cikin zuciya don zuciyarsa ta fada budu wato daga cutarwa da mushrikai suke masa akan kiran da yake zuwa ga Allah don idan kana ambaton Allah to wahala da dawainiya da za ka ke ɗaukawa Allah zai kawo maka saukinsa. Hakan nan ambaton Allah yakan sa Allah din ya ambaci bawa, kamar yadda Allah maɗaukake ce a azkurkum ku ambace ni nima in ambace ku, washkuruli ku gode min wala takfurun kada ku kafirce min. Wannan nuni ne mai girma ga waɗanda suke ambaton Allah subhanahu wa cewa Allah yana ambaton su. Allah yana gaya bayinsa ku ambace ni da bin na bin umarni na da ansa kira na da roko na da tambaya na abin da kuke so ni kuma zan ambace ku ta wajen wato kiyaye ku da ba ku nasara da gyara halayen ku duniya da lahira ba wai ka ambaci Allah kawai da baki firid bane a zaka ambace shi cikin wato neman bukatanka zaka ambace shi wajen masa yabo da kirari da lafuzan da suka dace da shi subhanahu wata'ala to Allah ya ambace ka cikin mala'iku kamar yadda yake man zakara ne fi mala'in da kasruhu fi mala'in khairin minhum kuma ambaton Allah yakan sa mutum ya samu natsuwa a zuciyarsa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub duk wani abin da yake bata maka rai kullu zaka ji kunci a ranka zaka ji ranka a bace ka rasa me ya same ka to zaka duba in ka dubi janibin ambaton Allah zaka ga yayi karanci amma idan kana yawan istighfari kana yawan hailala kana yawan salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma kana wato tare da kana yi din hankalinka na wajen ba wai kana cewa kana ambaton Allah bane kai kana wani lissafin ka tunanin ka ya je wani wuri ba haka ba kana tunanin abin da kake faɗa kana mayar da hankali gare shi wannan shine zai tasiri a zuciyarka ka samu natsuwa ka samu wato wato faɗin kirji faɗin zuciya ta yadda wato damuwa da wahalhalu duk zaka iya ɗaukan su Allah madaukaki ya bayyana a wannan ayan cewa ambaton Allah sababi ne mai girma na samun natsuwa in mutum ya samu natsuwa ai ya gama amma duk abin da kake in ba natsuwa ba zai kyawu ba wanda yake mai gafala ga ambaton Allah za ga kullun yana cikin wato hayaniya da tashin hankali ba da kwanciyar hankali da yawa mutane suna neman tunanin wato suna neman natsuwa cikin rayuwarsu wani sai ya sha magani zai kwanta wani wani abu ne zai sa shi wato sai ya shagaltu da wani abu sannan ya shagaltar da kansa da tunaninsa sannan ya samu kwanciya amma wannan duka yana faruwa ne idan aka yi gafala ga sunan Allah da ambatonsa da wuya ka ga mutumin da yana kiyaye dokokin Allah yana sallah akan lokaci yana da lokaci na kurin karatun alkur'ani da addu'o'i na manzo sallallahu alaihi wasallam da wuya a ce kullun hankalinsa a tashe bai samun nutsuwa ko masallaci kai alwala ka shiga ka zauna wato zaka samu nutsuwa tana ta fara zuwa maka balle kuma kana daukan Qur'ani kana karantawa ba kana karantawa yanzu ka bude Qur'ani kana karantawa kana jira ka ji kana so ka tashi ba haka bane ka dauki Qur'ani littafin Allah ne ya saukar da shi gare mu kuma karatun Qur'ani akwai lada akwai hukunce hukunce na Allah musamman a ce kana jin laratun Qur'ani ya fi tasiri a gare ka fiye da in baka baka ji da zama kana tadabburi kana karatu kana tadabburi kana lura da abin da Allah yake faɗa to hankalinka na nan ba za ka san yaushe natsuwa ta zo maka ba amma ka ce bari in karanta izu daya in samu natsuwa in tashi to da Allah ka za ka samu natsuwan amma ba kamar ya zamanto ɗabi'ar ka ne kana ta karantawa ba kana karanta don ka samu lada kana karantawa don ka bi umarnin Allah kana karantawa kana ganin girman alkur'ani magana ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da wa'annan za ka samu natsuwa samu mutumin da zai ce bari ya samu natsuwa wani yana ganin natsuwa <clears throat> cikin cin abubuwa masu daɗi ne ko kuma sai yana ganin natsuwa cikin zama a gida mai kyawu wani beni mai fulawoyi mai itatuwa ko kuma manyan motoci na alfahari a jere ya fita a kujeransu ya zauna yana kallo wasu kuma sun ɗauka mutum ya jera dabbobi dawakai ne ko eh, tsawisai ne ko dok ne wannan eh, agwagwan nan wannan masu tsawon nan ko kuma raguna ne mutum ya jera kawai ya zauna yana kallon su suna shine natsuwa eh wannan afraf ne na kawo maka natsuwa din wani din idan kana cikin wasu shagulgula in kana ganin su zaka dan samu nau'i na natsuwa amma fa idan baka hada da ambaton Allah na gaske ba to wannan ba za ka kawo maka natsuwa ba saboda haka idan mutum ya ce ya bar ambaton Allah kuma yana samun natsuwa gaskiya yana wahalar da kansa ne domin Allah madaukake ce wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya juya baya wato ya kawar da kansa gabarin ambatona ma'ana gabarin abin da na saukar ke yadda da Qur'ani ya mika wuya Ke kiyaye dokar Allah in yace wannan bai yi masa ba to Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka shi yana da rayuwa wanda yake mai kunci sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma dan tashin kiyama za mu tada shi yana makaho har zai yi tambaya qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah me yasa ka tada ni makaho alhali ina kallo ina gani a duniya Allah zai ce da shi kazalik haka ne ka. kana gani a duniya yau kuma ka zama makaho amma dalili shine a tatka ayatuna ayoyi na sun zo maka an karantar da kai an yi maka wa'azi an fassara da yarenka kaza din nan shine addini kaza din nan babu kyawu kaza din nan shirka ne wannan shine tauhidi wannan ita ce bid'a wannan ita ce sunna duk an karantar da kai amma me zai faru fa na sai ita kai ma ka manta da ita ka kyale ta hakan nan yadda kai wa kadhalika al mutum sa hakan nan kai ma za a manta da kai a cikin wannan azaba Allah bai tsaya anan ba sai ce wa na najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi hakan nan zamu saka duk wanda wato zamu saka duk wani wanda yake barna cikin lokacin sa barna cikin abin da Allah ya sa shi wa lam yu'min bi ayati rabbih bai imani da ayoyin ubangijinsa Allah ba to shi ma haka za a saka masa karka ji cewa wa man arada an dikri ai ba sunanka bane to duk wanda yake juya baya ga umarnin Allah da ayoyin Allah da hannunsa da shi ma zai samu irin wannan kunci na rayuwa to za ka ga mutum da yawa mutane ga shi Allah ya ba su dukiya amma ba sa yin bacci sai sun sha ƙwayoyi na sa bacci kafin su yi bacci hmm. to me yasa babu tunanin cikin ayoyin Allah babu yawan ambaton Allah amma kana da yawan ambaton Allah wani lokacin ma azkar na bacci ma baka karasa ba bacci zai dauke ka Za ka samu baccinka mai lafiya ka tashi kuma hankalinka kwance komin karancin bacci da ka samu zaka yi akwai natsuwa saboda Allah ya sa albarka dalilin ka shagaltu da addinin ka ka shagaltu da ibadan da kake yi ka shagaltu da azkar saboda haka sai ga, Allah zai dauke maka duba hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Fatima radiyallahu anha Isra ta zo ta nemi aiki ya gida yayi mata yawa tana neman Annabi ya bata bawa kori khadimi da zai mata ya ta aiki ko khadima da za ta taya ta aikin gida annabi ce ya nuna mata abin da ya fi wannan yace ka dinga yin tasbih subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 yace yace ya isar mata hmm. da ta je tana yi sai gashi ta ji abin yayi mata sauki har yau idan mutum ya kiyaye wannan azkar din duk wani hayaniya na ɗawainiya ka kwanta ka kasa tashi kana hmm. jujjuya kana wane ne Allah zai ɗauke maka kana tashi daga baji sai ka mafa ga annama na shata mini iqal ka zama ka samu wasa wasayi hakan nan hmm. to ambaton Allah shi ke kawo haka saboda haka duk mutumin da ya juya baya ga barin ambaton Allah to fa dukiya ba za ta yi amfani ba iyalai da suka kewaye ka ba za su yi amfani ba kayan alatu da kake gani a idanka ba su yi amfani ba don ka bar hanyar da natsuwa za ta zo maka saboda haka ya kai dan adam idan har kana so ka samu raha kana so ka samu hutu kana so zuciyarka ta zama tana cikin yalwa kana so al'amuranka su miƙe to wajibi shine wato ka tashi daga wannan bacci mai nauyi da kake yi ka tuba daga wannan gafala da kake yi ka gaggauta zuwa ga ambaton Allah subhanahu Ta'ala wato don wannan baka da wani natsuwa da zai zo maka sai a dalilin wannan ɗan in kana so ka samu rayuwarka ta yi daɗi zuciyarka ta samu natsuwa da ka koma ga ambaton Allah ka yi riko ga ambaton Allah zaka ga daga wato canji a cikin rayuwarka Ah, muhimmancin wato ambaton Allah kamar yadda muka ji suna nan a cikin dau'in wato ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ambaci hadisi guda sai mu tsaya hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito daga abi darda radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yace shin in ba ku labari mana game da aikin mafi kyawu a cikin ayyukan ku bi khairi amalikum a cikin aikin ku mafi kyawu wa askaha inda malikikum wanda yafi tsarkakuwa a wajen wato mamallakin ku shine Allah wa arfa'iha fi darajatikum kuma yafi wato fi daukaka darajojinku wa khairin lakum shi yafi alkhair a gare ku min infaqi adh-dhahabi wal warq wajen ciyar da zinari da azurfa ma wannan yafi alkhairi wa khairin lakum yafi muku alkhairi min an talqaw aduwakum fayatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum kuma yafi alkhairi akan ku gamu da abokan gaba su sare wuyan ku ku sare wuyan su qalu bala ya rasulullah ka ga mana suka ce wato dai suka ji wannan bayani wannan abin ya fi wa'annan duka ka gaya mana ya rasulullah <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zikrullahi ta'ala ambaton Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ambaton Allah yana ya wato yana da falala akan wato sauran ibadu da sadaka da jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah wannan hadisin kadai in muka rike ya isa ya nuna mana muhimmanci da falala na ambaton Allah subhana kuma ambaton Allah ba sai kai alwala ba ba sai ka fuskanci alkibla ba hmm. a kana tafiya ma zaka dinga yin tasbihin ka kana zaune zaka yi kai tasbihin ka kana kwance zaka yi kai tasbihin ka ka shiga cikin bayan Allah الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار bayan Allah na kwarai su ne waɗanda suke ambaton Allah wato a tsaye a zaune a kwance ma'ana a tsaye in kai sana'ar ta ce hmm. in kai kana halin tafiya ne misali malamai magabata suna da wurdin da suke yi sun ɗauka wa kansu wani adadin azkar wani adadin ayoyi da zai karanta yayin da ya tashi daga gida zuwa masallaci daga masallaci zuwa kasuwa daga nan zuwa nan ba ana tafiya bane gun baki a rufe kamar tinkiya a'a suna tafiya suna ambaton Allah subhanallah subhanallah subhanallah mun sha bayanin eh, maganganun da wasu daga malamai suke faɗa na cewa mutum ya yi kokari ya cika lokacin jiran abu da ambaton Allah imla faragal intizari bi dhikrillah wannan gibi na jira kana asibiti ne kana jiran likita ya ganka akwai mutane a gaban ka ko zaka zauna minti 15 20 wani ma minti 30 to a cikin wannan zaman in kana karanta Qur'ani aya nawa zaka karanta in kana tasbihi nawa zaka yi in kana salati nawa zaka yi mai yiwa abin da ka je jira din ka je neman dalilin wannan azkar da kake yi din kana jira Allah zai ce bawa na yana ambato na yazo yana jiran bukatarsa bari in saukaka masa bukatan kana shiga wajen sai kaga Allah ya kawo maka sauki hmm. in ka je wajen makanike ne kana jira ai maka gyara kana zaune nan karka gum waka bude waya yau matsalar whatsapp ko facebook ya dame mu hmm. duk inda kake kowa an ku goma kuna zaune ba wanda yake magana da wani sai dai cikin waya hmm. to a ambaci Allah a wannan jiran sai ka ga motarka ka in kana tsoron wata matsala babba ce sai Allah mai da matsalar tana da sauki in ma matsalar babba ce sai kaga taimakon Allah na saukin ka samu kai gyara in kana traffic light kana jira jiran eh, a baka dama ko sakan 30 ne subhanallah subhanallah subhanallah akalla a sakan 30 zaka yi tasbihi 15 tasbihin nan annabi ce guda daya subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah tamla'an ko hmm. aw tamla ma bayna as-sama'i wal ard in kana subhanallah walhamdulillah kadai da ka fada zai zai cika tsakanin sama da ƙasa wajen lada da kake tsammani in kai hamsin in kai ɗari amma ba kai ba ma kanka ka rage wa mm. Allah ya datar da mu da shigar manzo sallallahu alaihi wa sallam wa salamu alaihi masu ra'a sauran shi ramadan mubarak mun ji ku ce da za ku kogo ku tambaya a lambarin namu su ne suka saka kudi biyu kuɗi tara kuɗi bakwai biyu tara tara akwai kuɗi tara kuɗi uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara mara akwai tambaya ɗaya da ta sun karanta wa malam Mm. wannan kan ce assalamu alaikum malam ya eh, wata ne take da ciwon mantuwa yanzu azumi ya gagara shin cewa za a yi in kuma cewa za a yi da tafi ne ya ɗanyen ciwon mantuwa ya hana ta azumi kuma wata mm, mm. ta tuna mata ko kuma sai dai in ba ta nafa azumi ta tsare ba zai yi eh to eh, in dai mantuwa ne ko da ke ba gama karanta tambayar naka ba eh. amma in dai mantuwa ne ta manta tana da azumi mm. to ciwo ne ya same ta na mantuwan ko mm. to lokacin sahur sai a ta da ita muna azumi ki tashi ki sahur ta tashi ta yi sahur shikenan ta kame in za ta ce wani abu zai a kina da azumi in ta manta kenan lokacin buɗa baki yayi bata sani ba sai a ce lokaci yi zo ki ci ya kula ba. in kuma a mantuwan ba mutum ne ta je ta sha wani abu bai karya azumin ta ba na'am malam ciwo ne na malam ina shi ne wanda ta aka sha abin azumin ta an ta riga ta sha abin nan wata azumi na nan ke da malam eh in dai mun tuwon ne azumin ta nan ciwo ne Allah ba zai ɗora mutum abin ya fi abin da ya fi ƙarfin shi mm. kuma hadisi gashi nan man nasiya fa'atala aw shariba wa sa'in in mutum ya manta ya ce au ya manta ya sha ya manta cewa yana da azumi annabi ta wanda ya cimma mahu ya ci gaba da azumin to wannan wanda haka yayi sakaci shine ko za a ce ya rama amma mm. wannan ciwo ne mm, ciwo ne na mantuwa mm. lokacin da sai a kar a kyale ta kamar sauran mutane a dan sa masa ido amma inda gaske ne ta manta don mutumin da kace yana da ciwon mantuwa zai manta da kanshi ma wani lokaci na'am ko kuwa na'am to wannan shine abin sai ayi addu'a kuma a nemi magani na'am alhamdulillah Salamu alaikum. Bismillah. Bismillah. Lafiya kalau. Alhamdulillah ne yi ka. Wani tsakana shi ne dama malam yau kristin wanda yana ajin yana yawancin waka yana cikin lantin malam da kowa da yawan bacci a yi. Mene ne? Ne na biyu? Yana yawan bacci kuma yana kallon su fim. Oh. Kuma yana da wata bayan Ana tambaya na tambaya na kuma mala. Na'am. Hello? Ina jin ka. Ana tambaya na ji ne ya hukuncin wanda yana sallah masallaci ku ji kuma kin sallah a waje a baranda zai ga ya sallah cikin masallaci kuma bai cika ba. A ta tashi da na gaje kuma da Allah ya ba da yin Amin Masha Allah. Amin ya Salamu alaikum. Bismillah. yi ina kwana. Lafiya kalau. Wata tambaya ita ce, a salatul rakatul shin a bayyane yi ka ko a kuma yake. A tambayan ko? Shi ne tambayan ko? To, kaɗan saurara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Mana ina kwana? Marhaba lafiya. Alhamdulillah. Bismillah. Sayma, saban roba ya wuro do ya ni rodo ya ni kara ni ya ni kara mo da ko ya.

السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الحمد لله ما تمينك آمين الله يبارك ما شاء الله As-salamu alaykum As-salamu alaykum lambobin namu ne sifil tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara kuma sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu ɗaya tara salamu alaikum mai tambayar mu na farko da suke tambaya ko akan mutumin da yana da azumi yana kallon fina-finai ko? Mm. Ita wannan yana rage ladansa domin kallon fina-finai ba aikin bin Allah ba ne. Kuma abin kallon ya kai ga haramun gaskiya yana rubuta ladan azumin sama gaba daya. Amma in ma ba abin da yake haramun ba ne ana so mutum ya kalli abin da zai karu. Maka mm. saurari wa'azi eh, ko karantarwa ko wani darasi ko kana koyon sana'a ne kana duba yadda ake yi ka yi mm, mm. wannan yana da kyawu mm. amma in ba wannan ba kawai ana fim na karya ka sa ido kana ta kallo wannan ɓata lokacin ka ne kuma kana rage ladan ibaranka kuma yace ko mutum yana bacci gara bacci din mutum yana bacci in dai ba kasala bane na yasa yana bacci ah, eh, yana bacci yana cikin ibada mai azumi amma idan ya zama baya iya yi aikin komai kawai mm-hmm. don kawai kana azumi ka mm-hmm. wanda kana bacci wannan kuma ba daidai bane ya zama akwai ragwanci mm-hmm. mai azumi azumi ba lokacin bacci bane lokacin sana'anka ne cin abincinka yadda ba azumi kake yin aikin ka da azumi ma kai aikin ka in ya so saboda azumin mai yiwa zai dan gajiyar da kai karfin ka ya ragu sai ka dan rage abubuwan da kake na aikin ka samu lokaci ka dan bacci ka huta wannan daidai ne amma mutum ya dauka kawai kullun tun da azumi ne shi bacci zai dinga yadda safe har zuwa azhar yana bacci ya tashi ya azhar kuma ya kwanta yana bacci har la'asar ya tashi sai karfe biyar da rabi sannan zai farka ko yanzu kuma ya tashi kuma ya rayar da daren ba kuma da sallah da ibada ba wannan ba ta lokaci ne sai mai tambaya akan eh, sallah a wajen masallaci alhali masallaci akwai wuri wannan ba daidai bane yana daga cikin shiga sallah a cika sahu wa inna eh, tasbiyatu suhuf min tamami salah inji annabi alaihi salatu wassalam ah. lalle ne mutane su cika masallaci wasu malamu suka ce baka da sallah idan har kai sallah a wajen masallaci alhali akwai waje a masallaci hmm. yanzu kai ba kai sallah a gidanka ba kuma ba kai sallah a cikin masallaci ba hmm. kaga kai sallah a tsakiya Ko da haka idan har akwai waje a masallaci lalle ne a cika in masallacin ya cika ma ba wani gefe za ku yi ba a ku yi sahun a jikin masallacin tsawon ko ta bayan masallacin ko dama da hagun masallacin ya zama dai sahun masallacin ga shi a cike kuma sauran mutane suna jikin hmm. masallacin su ma da ba don masallacin ya cika ba za su shiga ciki wannan shine daidai amma don a ce kai ga nan tsallaken kwalta kana jin sauti wacce a baya yana jin sauti kun yi wannan zango wannan zango wannan zango hmm. kuma ga masallaci akwai wuri wannan ba daidai bane kamar da ina ku wanda suke zuwa masallaci ne suke kwarar yara ba yara sun yi taho suke sun su fada waje gaba daya ba zo da wuri ba amma yara wannan yara in dai suna da hankali sun hankalci sallah yaron da ya kai shekara goma ya mm. hankalci sallah to in har yaro ya zo ya shiga to a bar su a cikin sahu da suka shiga sai dai sahun bayan imam sahun gaba wajen bayan imam mm. to wannan ba masana dattawa masu hankali masana yali ne minkum ulul ahlami wan nuha haka mm. annabi alaihi salatu wassalam wanda za su tsaya baya masu hankali masana su za su tsaya ko imam ya tuntube su gyara masa amma yaro in ya riga zuwa a tada shi a wurin wannan ba a yi masa adalci ba amma shi ne ya girmama na babban ya ce baba ka shigo nan shikenan sai ya baka sai ka shiga wannan shi ne salamu alaikum wa alaikum salam bismillah alhamdulillah malam bismillah yawa mana tambaya na a akan game da inda mata suke tambaya akan lokaci-lokacin su. To na ji malam yi bayani akan cewa wata ta yi tambaya ta cewa ta yi kwanaki goma sha hudu tana idda kuma jinin da ya abin nan ba. To ya zama cuta ne ko daga wannan ranar zuwa sha biyar kamar mai lahadari ya yi magana. An sai cika ya zama sha biyar zai sauran kwanakin Eh, mu magani ko ya shi ne nake so a yi bayani ku gane kamar yadda abin yake tafiya. Haka ne, barakallah. Magana abin da ya shafi haila na ce da muka tashi rannan na yi magana wanda mm-hmm. yake ba mun tashi mm-hmm. na yi magana ya ce ba za mu dinga sa maganan haila haila haila kankanin karatu ba mm-hmm. eh, kamar duk maza ma suna haila mata ma kowa yana haila haka na ce za mu samu lokaci mu yi bayani wato gamsashe insha Allah ko ma mu dakatar da darasin bayanin da muke kafin ma abu da layi ko mu dakatar da wannan gaba ɗaya mu magana akan haila yaushe ne zai zama cuta yaushe ne ba cuta ba eh, mu yi bayanin da duk wanda zai yi tambaya bayan bayanin sai mu rifarin nashi zuwa ka nemi inda muka yi bayanin nan ka samu kasir ko menene ka saurara amma kullum wannan ta yi tambaya wannan ta yi tambaya kullum a dinga ta takalluli wasu ma matan yanayin maganar su ma wannan kadiyya ba abu ne wanda za a dinga tadawulinsa a cikin kowace magana ba matsala ce ta ilimi dole a yi bayani to amma ya zama akwai tsari yadda ya kamata a yi bayani maganar malam mai ahalari ɗaya ne daga cikin maganganun malamai masu yawa saboda haka ba za mu ce shi ne kadai doka da za mu tsaya a kai ba amma ka yi hakuri insha Allah idan lokacin da za mu zo mu yi bayani ya zo mm. za mu yi magana yaushe ne jinin haila zai zama cuta yaushe ne ba cuta ba wannan shine wancan wancan na mai ahalari din eh. idan idan kwanakin da take yi din bai wuce sha biyar ba za ta kara kwana har ya je sha biyar daga nan ya zama jinin cuta na mu alaikum salam bismillah muna jinka ya kwana kwanta lafiya kalau bismillah Allah ya yi aika ina amana fata Allah malam mahaifiyar mu sai lafiya muna bukata addu'a Allah ya lafiya. Amin. Allah ya ya Ya kyau na ƙarshe ne ya wutar magana ya kimala. Allah ya ibada ya shirya, ya yanayin wannan gashin ya kimala mutum je. ni dai ga in mutum ya yi ya ba da zan ce sannu ko wani abu dai eh, don wannan lafazin ba laf magabata ba su san da ita ba laukana shaidar da na ilai mm-hmm. eh, duk wanda yana kokarin ya san ina addinin sa yake in wani abu ya zo ya kamata ya duba magabata suna ko ba ya ibada shin wani ibada ne kai wanda yayi yawa har zaka tambayi mutum ya ibada yanzu a lokutan da muke da sunan lokaci muna da awa 24 a awa 24 nan shin abin da kake da sunan ibada ya kai ma awa daya sallan sa asbahi azhar la azhar magriba sha'i salloli biyar nan kowanne ba ka bashi minti goma goma cikakke ba hmm. to ka zauna kai tilawan qur'ani izo nawa kake yi kullum salatin annabi nawa kake yi istighfari nawa kake yi wane ne nawa in ma kai wa'annan duka din shin ka san ko an karba ko ba a karba ba ibada ai wanda an karba su ne ita ce ibada hmm. sannan magabata za ka ga a cikin bayan Allah akwai wanda kullum zai sauke Qur'ani duk kwana uku zai sauke Qur'ani akwai wanda zai karanta ayatul kursi nan dubu a yini hmm. salatin annabi zai dubu ko fiye da haka haka istighfari haka sauran azka kullun ka ganshi azkar yake hmm. wani kullun sadaka yake wani kullun ga sunan masu ibadu suna nan Allah ya san su su kansu ba su ji cewa suna ibadan da in an zo a tambaye su ya ibada ba amma mu yanzu kawai ni da wannan kalma ba kuwa ce da ba ma ji kwata-kwata tukun sai na zo na fara ji kamar yanzu shekaru kusan goma haka hmm. sai na fara ji a aikin haji ko umara in ka tafi kuna can ne a saudiya hmm. da yake ka je ne ka yi ibada dama mai wanda ya je umara ko haji eh, tawafi safa da marwa arafa hmm. muzdalifa waye ba ka ji ni kai shagalin ka ko neman duniya ba to anan ne ake cewa juna ya ibada ina ji sun fara faɗa mm. da ba a faɗa mm. an zo ana fara faɗa ta to ko don ana nan ne ake faɗa har ina magana a nan ɗin mun dawo zan ce to a can yanzu zan fara cewa mutane ya ibada sai gashi yanzu ya zo ya bazo a cikin mu kowa zai mm. cewa mutum ya ibada ya ibada to amma ka tsaya ka gani bawan Allah kai wa kanka adalci shin kai din kayi ibadan da har za a tambaye ka ya ibada me kai wanda Allah ya yarda magabata fa duk ibadansu daga cikin sahabbai ne ina jin yake cewa da na san Allah ya yarda da sajada na guda daya da yi murna ni aka ce me yasa yace Allah ya ce inna ma taqabbalu Allah min al Allah yana karban ibada ne daga wanda ya tsoron sa to ni ban san an karba ba ba wai ni ina nuna ina tsoron Allah ba a Allah din ya yarda da abin da nake cewa tsoron sa ya yarda da abin da nake ibada yaddan ne fa ba yi din ba na'am na'am saboda haka ni ba zan faɗa ba in ka gaya mun ma na ji na rinka ce to alhamdulillah in ba ka ba sai in kawo maka wata magana da zan manta za ka ji kamar ban ji ba alhali na ji tukunna kauce na malam wannan ne. wannan kuma yana tambayar karatun fajiri din nan ana bayyana karatu ko ana asirtawa karatun fajiri ana boye karatu shi yasa ma Aisha radiyallahu anha take mm. cewa a rakatul fajri wato yadda annabi yake takaitawa har tana cewa Hanyar ya karanta fatiyan makuwa? Hmm. to kaga da yana bayyana karatu hmm. ba za ta yi wannan tambayan ga kanta ba saboda haka ana karatu a rakatar fajiri a boye shi yasa don wannan hadisi na Aisha ne a ah, malamai a nan malikiya suna cewa fatiya kare ake karanta wasu kuma suka ce a Fatiya da kul ya ayyuhal kafirun a raka farko hmm. Fatiya da kul wallahu a raka ta biyu don hadisin abi hurairah radiyallahu anhu na mun gama akwai wani você imagina que insha Allah saboda kawai ta buge ni biyu hudu tara sifili bakwai você daya tara kuma sifili tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara Yato, ina ga yana bakwai takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu ɗaya tara sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara kuma cikin hutu ne a karin kasa cikin hutu yau kuma samu ya akwai matsalar ne Salamu عليكم Salamu عليكم Sufuri tara sufuri uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara. Sufuri takwas sufuri biyu hudu su duka alamu da ina layin namun akwai dan matsala malam ko za mu rufe da addu'a ah, ba ka da tambaya ah, tambaya ɗaya da karon kalla yin tambaya tambaya ba iya eh, ka tambaya ba masu na fulani ga su mara alta mm-hmm. to akwai wani alwala in kai alsa kana da tukwici kan wani

wani irin alwala ne alwala ne in ka je bayan gida bai kare ba ka yi wali bai kare ba ka yi bacci bai kare ba alwala kun ya karama kalla alwalan kwanciya murya alwalan kwanciya alwalan bacci eh, za ka zo bacci wani eh. ba ka alwala ta yi walwala shi kenan ba eh. shi na yi za ka yi bacci ka tashi ba ka samu ba za ka rama kalla <laughs> to ga wani kuma zai yawa da amsa assalamu alaikum na tobi mai nan wurin asakar wani ya shigo ya ce alwalan mai janaba na'am malam akan ita idan yana da janaba Annabi alaihi salatu wassalam ya ce yana so yi bacci yayi wanka yayi alwala ko na'am malam to wannan alwalar in kayi ta ba ta kare ba don ka sake zuwa ka shiga bayan gida ba ta karye ba sake tarewa da iyali shi ke karya alwala in ka sake tarewa to za a kwanta sai ka yi alwala salamu alaikum salamu alaikum kuma kai ne Allah salamu alaikum shi din ma bai shiga ba yan uwa suna buƙatar addu'a eh, a nan mun samu mutane wajen hudu suna buƙatar addu'a daga mai mara lafiya daga mai neman gyaruwan ɗa daga wanda yake neman ya ci ba lafiya da sauransu na roƙon Allah ya biya mana bukatunmu da mu da su da ma wanda bai tura tambaya ba a duk inda yake muna roƙon Allah ya sare mana a cikin wannan wata mai albarka Sunabonmu muna roƙon Allah ya gafarta mana kuncin rayuwa Allah ya yi mana abin da Allah ya bamu muna roƙon Allah ya sa mata albarka na ƴaƴa ko dukiya ko gida ko abin hawa ko lafiyan jiki ko ilimi Ya Allah duk abin da ka bamu an muna roƙon ka Allah ka sa musu albarka Allah ka kare mu daga fitintunu na ƙarshen zamani ya Allah ka kiyaye ƴaƴanmu daga ababen maye ya Allah ka kiyaye ƴaƴanmu daga abokan banza ya Allah duk wanda yake son mu da alkhairi a ko ina Allah ka nuna masa alkhairi masoya ko yara ko manya ya Allah ka san su Allah ka nuna musu alkhairi a inda suke muƙi mu a ko'ina Allah ka kare mu daga sharransa wanda kuma yake tunkara mu da shirri Allah ka mayar masa da sharransa mai sihiri ne mai tsafi ne mai maita ne duk wanda ya tunkare mu da wani sharri ya Allah muna roƙon ka mayar masa da kayansa daidai da yadda ya ɗauka Allah mu da malaman mu Allah ka gafarta musu Allah ka kyautata makwancin mu Allah ka kyautata ƙarshen mu ya rabbal alamin